Shirin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 21 ga watan Oktoba shekara ta 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji cewa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar sun baiwa masu motocin haya wa'adi a faɗin ƙasar bisa dalilan tsaro. domin jin kowane wa'adi aka ba su sai a biyo mu a cikin shirin muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim ka almasi garba inda a yau za a ji tambaya daga bakin mai ita to amma duk kafin nan da farko ga maryan da labarin duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Asabar motocin kungiyar agajin Red Crescent ta Masar guda ashirin dauke da kayan agajin jin kai da suka hada da abinci, magunguna da ruwa sun fara shiga yankin ziran Gaza da aka yi wa kawanya ta mashigar rafa da ke karkashin ikon Masar. A wani taron kolin samar da zaman lafiya a yau Asabar. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa akwai buƙatar motocin agajin su yi hanzarin kai kayayyakin lami lafiya daga masar zuwa gaza ya kuma gode wa masar saboda rawar da ta taka wajen taimakawa kai agajin amma al'ummar gaza na buƙatar a ci gaba da kai ƙarin agajin adadin da ake buƙata a cewarsa muna aiki ba dare ba rana da duk ɓangarorin da suka dace don ganin hakan ya faru. jeren manyan motoci sun kwashe kwanaki da dama a kusa da mashigar rafa suna jira a buɗe iyakar don kai agaji ga mazauna gaza su fiye da miliyan biyu a jiya juma'a kungiyar hamas ta sako wata mata ba amurkiya da matashiyar diyarta inda ta miƙa su ga gwamnatin kata saboda dalilan jinƙai Judith Tai Ranan, 'yar shekara hamsin da tara da Natalie Shoshana Ranan, 'yar shekara goma sha bakwai waɗanda ke zama a wata unguwa a wajen birnin Chicago a nan Amurka. Suna ziyartar 'yan uwansu ne a Kibbutz Nal Oz a lokacin da Hamas ta kaddamar da harin tsallaken iyaka a ranar bakwai ga watan Oktoba a cewar gwamnatin Isra'ila. Mutanen biyu waɗanda kuma suke da shaidar zama 'yan ƙasar Isra'ila. an kai su kan iyakar ziran gaza inda sojojin isra'ila suka same su suka kuma raka su wata mahada a wani sansanin soja da ke tsakiyar kasar inda 'yan uwansu ke jira a cewar prime minister benjamin netanyahu a cikin wata sanarwa ga dukkan alama dai mahaifiyar da diyarta suna cikin koshin lafiya a wani hoto da kafafen yada labaran isra'ila suka wallafa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa dubban waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6.3 da ta faru a yammacin lardin Herat na ƙasar Afghanistan tsakanin ranakun bakwai zuwa sha biyar ga watan Oktoba na matuƙar buƙatar agajin jan kai da kuma muhimman ayyukan kiwon lafiya. Ni da kaina na ga yadda girgizar kasar da aka yi lokuta da dama suka lalata ƙauyuka, suka raba dabban mutane da matsugunansu tare da jefa iyalai da yawa cikin yanayin buƙatar agajin jin kai da lafiya a cikin gaggawa. A cewar Ala Abu Zaid, shugaban kungiyar agajin gaggawa ta WHO a Afghanistan. da yake magana a kabul a jiya juma'a abu zairi ya ce sama da mutane 114 na matukar bukatar agaji ta fannin lafiya ya kara da cewa sakamakon girgizar ta fannin lafiya na da yawa waɗanda bala'in ya fi shafa a cewarsa mata ne da yara maza da mata da kuma tsofaffi waɗanda su ne kaso sama da 90 na mace-mace da jakatar da aka samu. ya kuma ce yanzu yara da yawa sun zama marayu. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada wani bom da aka ɗana a wata mota a wani shingen bincike da ke wajen babban birnin ƙasar somalia a yau Asabar, inda ya kashe akalla jami'an tsaro shida tare da jakata wasu su bakwai, kamar yadda wani jami'in tsaro da mazauna yankin suka shaidawa sashen somalia na muryar Amurka. Ƙungiyar al shabab ta ɗauki alhakin kai harin na sanyin safiyar yau. inda maharin ya tuka wata mota da ke makare da bama-bamai zuwa cikin wani sansanin jami'an tsaron somaliya a elisha biyaha mai tazarar kimanin kilomita 20 yamma da birnin mogadishu wani jami'in tsaro da ya nemi a saka ya sunansu saboda bai da izinin yin magana da manema labarai akan batun ya shaidawa muryar amurka cewa sojoji sun buɗe wuta kan motar da ta shiga sansanin amma ya ce an sanya wa tagogin motar karahuna ta yadda za su sa harsasai su kauce lamarin da ya sa motar ta afka cikin sansanin muhammad ibrahim bari gwamnan yankin lowa shabel inda sansanin na elisha biyaha yake ya tabbatar wa muryar amurka bayanin motar da kuma waɗanda harin ya shafa. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla za mu faro shirin ne daga jamhuriyar Nijar inda hukumomin mulkin sojin kasar suka ba masu motocin haya wa'adin sabunta takardunsu na zuwa wani lokaci bisa dalilan tsaro kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Haruna Mamman Bako na birnin Kwani ya aiko mana. Majalisar Koli mai mulki a jamhuriyar Nijar ta ranar 26 ga watan Yuli na wannan shekara ta hiddo wata sanarwa ta hanyar ma'aikatar ta ƙasa ta gidan duwan ko kuma kwastam da ke kira da magargadi ga dukkan masu mashin mashin ko mutu-mutu. a dukkan fadin ƙasar da su gogo ta yi wa motunan nasu ko mashin mashin ɗinsu da ma agwagwa da buje ko a daidaita sahunsu duwan ko duci kwastam daga nan zuwa 31 ga ga watan Disamba dalilan da hukumomin kasar suka sanya a gaba na dokar wannan matakin shine neman sanin masu mashuna da hukumomin sojan suka ce da su ne ake amfani wajen sace jama'a ko kaiwa askarawan kasar hari ko kuma sace dabbobin mutane a cewar abubakar sumaila bature mai lakarin suna dimka wannan matakin ya yi daidai zai kasar da an ka ci gaba yau in ka diba akwai tsari na identification tantancewa kenan yana da kyau shi abin hawa kowanne a san nawa ne ne domin ana umfani da wannan damar ta rashin babu plaka babu wani abubuwa ana ta'addanci amma yan akwai identification aka san wannan moton wane ne kenan ko ta'addanci an kai da shi an san mai shi ana zuwa a nemi mai shi ko ba shi yayi ba shi ko ya san wanda ya baya yi to saboda haka gaskiya wannan tsari da gwamnati ta kawo ba laifi ba ne yana da kyau ga al'umma kuma ya kamata a yi gwamnati kyakkyawar fahimta su dai hukumomin sun sauƙaƙawa 'yan ƙasar kuɗin yin takardun inda kankanan mashin-mashin ko moto-moto da a can baya ake yi musu duci kwastam a kuɗin sai ba jikka hamsin a yanzu an mayar da shi jikka ishirin da tara yayin da manyan mashuna ko moto aka mayar da kuɗin a jikka sefa talatin maimakon sefa jikka sittin a can baya sai kuma agwagwa da buje da aka ce za a yi wa 'yan kasar duci kwastam a sefa jikka sittin maimakon jikka ɗari da ishirin da hudu a can baya a cewar kwacha tela wannan matakin zai sa a gano miyagun da ke ƙara zakudowa a baya-bayan nan suna hakayar al'umma. To ba an takura ma 'yan ƙasa na ba, saboda ana so a gano yadda tahiyyar take tsakanin masu mashin mashin. Tunda dama dai ba a kan hari da tsohon mu sai sabon mu. kenan yana da kyau idan ka ɗauko ka san mutum ka na ƙware na ana aita da shi ko ina to ya kamata ka auna sai a gane lambar ka duk inda ya shiga ana iya gane wanga mutum wani na kuma ga lambar ka ga sunan ka idan ko an ɗauki moton ka an tsaye da shi wurin asa idan an haka gano lambar ka an ka gano sunan ka to inda mazambacin nan shike kai za ka hito shi in ma ba kai na ba ka ji bayanin da gwamnati ta yi bayan shi na da kyau inda hakan gana bai kamata yan kasa a kawo sako-sako ba a daure a tahi kowa shi kai ne shi hitta shi daga cikin a yi zarge shi da ɗan ta'addana. Ana iya cewa 'yan ƙasar sun fahimci manufar majalisar kolin ta soja domin suna cewa wannan matakin zai ƙarfafa tsaro a ƙasar in ji mamman kanta. Da wannan tsari gaskiya sai dai mu ce yana da kyau. Yana da kyau saboda don a gane motunan daga ina sun ka hito yanzu aka kan misali in aka ma motunan nan aka yi musu da an ga moto an san ko na ina ne. Kumamoto chegou aí sai a gane kenan ba na ba ko ina an ka kai hari kenan an san ba na kuma shigowa ta yayi kenan za a ganewa da lallai ba daga cikin suke wannan ta'addanci ana kai hari ba a gane ko su wane ne amma yin wannan kin yana da kyau ba a da banda wannan maganar ta tsaro wannan matakin zai kara janyo kuɗi a lalitar gwamnatin ƙasar ko da yake matakin ya ce duk wanda ya yi ƙememe akan wannan zancen to shi kuka da kansa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar An gaida Haruna Maman Bako da wannan rahoto. Ta masu sauraro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ta tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a dusar da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi garba inda a yau za a ji tambaya daga bakin mai ita. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. kamar yadda yakan faru loto-loto yau za a ji ansar tambayar ce daga bakin mai ita Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Kabiru Shaibu Usman gwamnati da ke nan Kano, Najeriya. ne masauraran shirin ku ne VOA Hausa. ina mika sakon kasa ta gare ka malam ibrahim kalmasi garba ranar ashirin bakwai ga wata da daddare na ji hirar da malam san inna yayi da wani mai fashin baki daga Amerika mai suna alhaji garba suleiman wanda ya fashin baki a kan kwamitin nan na mutum goma sha biyu wanda shugaban kasar Amerika joe biden ya nada a cikin sa da mutum biyu daga najeriya domin ya za a ce da afirka gaba da baki daya ina tambaya guda uku ga wannan fashin bakin tambaya ta farko shine me yasa mutanen da suke zaune a kasashen duniya kamar su america china ingila faransa germany me yasa ba su dawo su tallafa a kasashen su na afirka ba tambaya ta farko kenan tambaya ta ta biyu menene tunanin su na rashin dawowa kasashen su tambaya ta uku shine ko ba za su dawo ba ya kamata a ce su ringa kunso suna turo shawarwari ga gwamnatocin afirka musamman najeriya domin yace za a inganta rayuwa da kuma tattalin arzikin afirka saboda kaga su nan wanda suka zara sun gogaba za a ce kamar gogaggu ne sun turo da shawarwari yadda za a inganta rayuwar mutanen afirka na gode sosai kabiru shayar usman da kano nigeria. To idan mai tambayar Malam Kabiru Shaibu Usman Gwammaja Kano da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na farko na ansar da muka samo daga shi kansa wanda aka yi hirar da ta janyo tambayar da shi wato alhaji garba suleiman madakin samu naka wanda ya ce wato ansan tambayoyi guda uku da wani mai sauraron ya yi wato daga gwammaja kabiru mai kantin magunguna ne ko famasi kenan ko kyamizance zan to na farko dai tambayansa akan wannan kwamiti da shugaban kasan amurka a watan september ya nada na mutum goma sha biyu wanda yake a cikinsu har akwai 'yan najeriya guda biyu wanda suka yi fice suka shahara a hada-hadan harkan ɗaya daga cikinsu harkan kasuwanci mace daga cikinsu ɗaya kuma namiji a mace ita ce ta shahara akan wajen fannin abin da ya shafi wasanni iri-iri na duniya 'yar najeriya ce to ya sa su a cikin wannan kwamiti shi shugaban kasan amurka da niyan cewa su taimaka su tallafa su ba da shawarwari yadda yake wanda suke kasashen duniya 'yan afirka kamar su amurka rasha germany ingila france italy da dai sauransu duk inda dan najeriya yake ko dan afirka ko ina yake zai iya tunanin me zai yi wanda zai taimaka ma kasan domin ta ci gaba amfanin wannan kwamiti ɗin kenan da shi joe biden ya naɗa kuma tunanin shi da ya wannan naɗi saboda wanda suka daɗe a nan kasan amurka suka shekara da shekaru kamar irin mu. wanda sun ga yadda ake tafiyar da aikin gwamnati aikin talaka aikin al'ummar ƙasa da yadda za a zauna lafiya da yadda za a ci gaba na hada-hada na kasuwanci da sauransu da zaman lafiya to duk abubuwan da sunan gwamnatin amurka suke tunanin wannan kwamiti za su taimaka wanda suka zo wato wanda ake cewa a turance in diaspora wato wanda za su taimaka ma kasashensu ko dai su koma can su yi aiki su ba da nasu gudunmawan abin da suka gani a nan shekara da shekarun da suka yi na su taimaka to wannan tambayar da ya yi na cewa menene tunanin wa'annan mutane mu ba sa tunanin su dawo domin su yi su tallafi su yi su aiki domin ci gaba to a takaice wannan amsan da zan bashi ba wai ba ma so mu dawo ba ne ilimu ilimu muna so mu dawo muna so mu amma akwai abubuwa da yawa da ke dakushe niyanmu tunaninmu na rashin zuwa ɗin tambayarsa na farko kenan amsar shi na biyu da zan bayar a kan tunani da ya ce me yasa ba mu sha'awan dawowa zan ba da misali guda ɗaya ga tsohon gwamnan jihar kaduna nasiru irfa'i akwai lokacin da shi nasiru irfa'i rufa'i ya yi wani taro a arewa house wanda ya sama wannan taro da suna wato yana so ya gina kaduna state jihar kaduna cikin kwana ɗaya da kwabo ɗaya fim ɗin wato wannan taro da aka yi kenan to allah da ikonsa lokacin ni kaina na je najeriya wannan na so in ba da misali ne ga tambaya ko kuma in ansa tambayarsa ta biyu wannan taro da mai girma gwamnan jihar kaduna nasiru el ya yi a wannan lokaci bayan an gama jawabi an yi komai da komai ya yi bayanin yadda zai yi ya haɓaka kaduna yadda zai gyara kaduna yadda zai waye sai na tashi na mar tambaya wanda wannan tambayan da na yi waɗansu ba su ji daɗin ta ba waɗansu kuma da suke son ci gaba sun yi na'am sun yi murna da ita to shi shugaban ƙasan amurka joe biden irin wayannan abubuwan yake so ya ji daga bakin wanda duk yake daga afirka najeriya ne ghana ne ina ka fito kenya ne yana so ya ji irin wannan shawarwari da za a ba gwamnoni chairman na local government kansiloli kai har zuwa shugaban kasa wanda wanda shawara ne mu za mu taimaka mu ba su. to tambayar da nema malam nasiru irfa'i a wannan lokaci sai na ce mishi mai girma gwamna ka ce za kai kaza za kai kaza za kai kaza to mun ji amma mu a nan amurka yadda muka ga ake yi don ci gaba kuma ba amerika kaɗai ba a ƙasashen duniya daban-daban gwamnati ba za ta ɗibi kuɗin jama'a da watan azumi a ce an kai ma uh, kwamishina wane kayan abinci gidansa ba a ɗauki kayan jama'a duke jama'a a ce an kai ma ba na son faɗi sunayen waɗanda aka kai ma waɗannan kayayyakin abinci da watan azumi shi talakan da ke ƙasan nan ko kuma da ke jihar kaduna waye san da shi wa ya bashi wannan tallafi da ake bayarwa sai na ce to in har ka ce za ka gina kaduna state cikin kwana daya da kobo ɗaya wannan kuɗaɗe da za a cicire a babba na mutane wanda ke suna da shi ba basu su da shi bane ya za a yi tambaya na farko da nema na so na ce misali akwai kuɗaɗe da ake cirewa a ce an biya ma waɗansu an tura su aikin haji ni musulmi ne ba ina bakin cikin a ce an cire kuɗi an tura mutane su je aikin haji ba wanda bai da kuɗin fa bai kuma son kowa a gwamnatin ba ba shi da hanyar da za a biya mushi an cuce shi an zalunce shi da haka nan kirista ma da za a kwashi kudin gwamnati a kai su jerusalem don su ibada kyauta to wanda yake yana kiristaniti din ko shi kirista din bai san kowa a gwamnati ba bai da kowa to kuga a nan masu sauraron mu shi ma an cutar da shi ba haka ya kamata a yi ba a kasashe masu tasowa wanda suka ci gaba kamar amerika ingila germany france da sauransu ba haka suke yi ba kuɗin nan na kowa ne to amma waɗansu 'yan tsariran kaɗan ɗan kwamishina ko jikan kwamishina ko ɗan famsa ko ɗan sarki kaza ko ɗan mai anguwa kaza ko kuma a'a mun yi banga an ci zaɓe ko mun yi sama da faɗi an ci zaɓe saboda haka su za mu kai haji to wanda ke baya baya aikin hajjin fa ya za a da su ga an ɗebi kuɗin jama'a an ba su amma masu sauraron mu sai dai a hakuri abin da nake ansa tambayan wannan bawan Allah daga Kano gwammaja kenan na sake mai tambaya kamar kuɗin raguna da ake da sallah babban sallah a sai raguna a kwashe a kai gidan wani a kai gidan wani ba zan faɗi ko gidan su waye ake kaiwa ba a gwamnatance ma a jikin su haka nan lokacin kirsimeti su ma a kwashi kuɗin gwamnati a ce an ba da rabaran ko an ba pastor ko wani bishop sauran wani masu bi fa shi yasa nake nuna ma jama'a cewa a nan amerika da sauran kasashe na duniya ba haka ake ba ɗibi kudaden gwamnati a ce an tallafa an ba waɗansu su je maka domin aikin haji kyauta ko kuma jerusalem su je domin su yi wannan aiki kyauta ko kuma lokacin sallah ko kirsimata an ɗibi kuɗin gwamnati an ba waɗansu kaɗan daga cikin al'umma wanda yake kuɗi ne hakki ne na talakan duk da ke ko ina ne to allah da ikonsa kuwa wannan magana da na yi wallahi mai girma gwamna ya ji daɗinta kuma da ya hau ba wani na hana shi ba ya yi aikin da ya daidai gwargwado wato ni ba ina goyon bayan shi bane nan kuma ba wai ina mai kamfan bane ina ina ansa wannan tambaya ne iri irin abin da ya kamata a rika yi wanda yake za su ba gwamna shawara to wannan kenan kaɗan daga cikin abubuwan da zan iya faɗi kenan na ba da misalin abin da wannan tambaya ta biyu na wannan bawan Allah ya yi. Tambayarsa ta uku, to menene yake sa ainihin ba mu so mu dawo? To tambayarka a Malam Kabiru Gwammaja shi ne, ba yadda za a yi shekara da shekaru ina aiki a nan a Amerika. Na san yadda ake tafiyar da aiki ko na ɗaukan kashi ne. Idan kai lattin minti biyar baka zo aiki ba wallahi za su cire minti biyar dina cikin albashinka idan ka tsaya na minti biyar kai overtime za su biya ka minti biyar dina. to yanzu misali ni dina sai na ce ina sha'awar in dawo in zo Najeriya in yi aiki ko wani gwamna ce ya sa ni a wani wuri ya sa ni a aiki to karshen ta tsoron mu shine ko dai wani ya zo ya kashe ka a gida ya halaka ka ko kuma a tasa ka gaba a ta maka tsine-tsine da sauransu a ta zagin ka wani ma aka ji ana ta maka yasin a ce gashi gashi ka zo ka hana su abin da ake yi to a nan a kasashen waje ingila ne germany ne france italy ba haka ake tafiyar da aikin gwamnati ba in ka zo aiki a biya ka in baka zo ba ba za a biya ka ba sannan in ma har ya zama na kayi kwana ɗaya biyu baka zo ba karshen ta ko a dakatar da kai ko a baka takarda wanda ake cewa babal warning a najeriya ba shi yiwuwa yanzu wani shugaba in ya ce zai hukunta wani wanda ya yi laifi mai kama da haka to an tasa shi gaba kenan karshen ta ma sai sun halaka shi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana duk wani wanda yake ƙasan waje in diaspora kamar irinmu ya zo ya ce zai aikin nan yanzu misali aka ce an bani wani mukami ba a jihar ba ko a lokar gamman ne wallahi karfe bakwai na yangance karfe bakwai ne zuwa karfe uku aiki karfe takwas ne zuwa karfe hudu aiki bakwai dinnan kafin ta yi na zo ina kofa ofis ofis sai na leka na ga waye ya zo waye bai zo ba ko kuma an sa wanda za su duba su gani haka yake faruwa a nan amerika a nan amerika ma akwai agogon da zaka je ka danna ka nuna lokacin da ka zo in ka tashi ma ka je ka sa to yanzu idan ka zo aka kawo ka daga amerika ko ingila ka daɗe kana aiki a wurin nan ka je to ka dinga rikici da mutane kenan To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na karshe na ansar wannan tambayar da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya an samu da tambayoyin Alhaji Garba Suleiman Madakin samu naka da mu Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni. Wasanni a takaice. farko cikin shekaru 46 ingila ta samu nasara kan italiya a gida ingila ta samu tikitin halartar gasar cin kofin kasashen turai ta shekara ta 2024 bayan lallasa italiya da kwallaye uku da daya a filin wasa na wembley da ke birnin london yayin fafatawar da suka yi a ranar talata lauyan karim benzema ya mayar da martani ga ministan cikin gidan faransa bayan da ya zargi tauraron kwallon ƙafan faransa da alakanta kansa da kungiyar 'yan uwa musulmi inda lauyan ya ce Benzima na da 'yancin nuna juyayi kan halin da falastinawa ke ciki liverpool ta bi sahun chelsea da arsenal wajen zawarcin dan wasan gaba na napoli da nigeria victor osihen mai shekaru 24 wadda aka iya sa farashinsa zai kai fam miliyan 95 shi kuwa dan wasan masar da liverpool mohamed salah ya yi kira da kawo ƙarshen kisan kiyashin rikicin da ake yi a Gaza yana mai cewa dole ne kuma a shigar da kayan agajin jin kai cikin gaggawa a yankin Falastinawa da aka yi wa ƙawanya. Kocin Super Eagle Jose Pacero ya bayyana goyon bayansa ga Francis Uzoho golan da ke shan suka ga magoya baya inda ya ce kowane ɗan wasa ma yana kuskure. Ita kuwa Saudiya na son ɗaukan nauyin gasar cin kofin duniya ta mata da za a yi a shekara ta 2035 gamar yadda daraktan wasannin bangaren mata ta kasar ta bayyana za a yi wa dan wasan gaban brazil da alhilal neymar tiyata a kafarsa ta hagu sakamakon raunin da ya ji yayin da yake bugawa kasarsa wasa an fitar da dan wasan mai shekaru 31 daga fili a gadon da ake daukar marasa lafiya cikin hawaye yayin wasar da suka sha kashi a hannun ruben da ci biyu da nema a ranar talata da ya gabata neymar ya ce lokacin bakin ciki da bacin rai dai wannan kalmar ce ya rubuta a shafinsa na Instagram. Na san cewa jajirtacce ne ni, amma a wannan karo ina bukatar iyalai na da abokaina tare da ni ana bincikar ɗan wasan Newcastle United Sandro Tonali kan zargin yin caca ba bisa ka'ida ba kamar yadda ƙungiyar ta sanar Tonali ya koma Newcastle a watan Yuli kan euro miliyan saba'in wadda mahukunta da kamfanonin caca ke bincika kan yin yaya akan wata kafa da ba amince da ita ba. Ne Newcastle United ta tabbatar muku da cewar ana binciken Sandro Tonali inda masu shigar da kara da mahukuntar Italiya ke zargi da kare ka'idodin yin caca. Sandro yana bayar da haɗin kai kamar yadda ya dace ga dukkanin mahukunta da suka tuntube shi shi da iyalansa za su ci gaba da bayar da haɗin kai in ji Newcastle United a wannan sati anan nan za mu ja birki sai makon gobe in mai duka ya kai mu Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Kuma madalla masu saro da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A yau Asabar motocin kungiyar agajin Red Crescent ta Masar guda ashirin dauke da kayan agajin jan kai da suka hada da abinci, magunguna da ruwa sun fara shiga yankin ziran Gaza da aka yi wa kawanya ta mashigar Rafa da ke karkashin ikon Masar. A wani taron kolin samar da zaman lafiya a birnin Aksandariya a yau Asabar. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa akwai buƙatar motocin agajin su yi hanzarin kai kayayyakin lami lafiya daga masar zuwa gaza ya kuma gode wa masar saboda rawar da ta taka wajen taimakawa kai agajin a jiya juma'a kungiyar hamas ta sako wata mata ba amurkiya da matashiyar diyarta inda ta miƙa su ga gwamnatin kata saboda dalilan jinƙai Judith Tai Ranan, 'yar shekara hamsin da tara da Natalie Shoshana Ranan, 'yar shekara goma sha bakwai waɗanda ke zama a wata unguwa a wajen birnin Chicago a nan Amurka. Suna ziyartar 'yan uwansu ne a Kibbutz Nile Oz a lokacin da Hamas ta ƙaddamar da harin tsallaken iyaka a ranar bakwai ga watan Oktoba a cewar gwamnatin Isra'ila. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa dubban waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfin awo shida da uku da ta faru a yammacin lardin Herat na ƙasar Afghanistan tsakanin ranakun bakwai zuwa sha biyar ga watan Oktoba na matuƙar buƙatar agajin jan kai da kuma muhimman ayyukan kiwon lafiya. Ni da kaina na ga yadda girgizar kasar da aka yi lokuta da dama suka lalata ƙauyuka, suka raba dabban mutane da matsugunansu tare da jefa iyalai da yawa cikin yanayin buƙatar agajin jan kai da lafiya a cikin gaggawa. A cewar Ala Abu Zaid, shugaban ƙungiyar agajin gaggawa ta WHO a Afghanistan. wani dan kunar bakin wake ya ta da wani bam da aka dana a wata mota a wani shingen bincike da ke wajen babban birnin kasar somaliya a yau asabar inda ya kashe akalla jami'an tsaro shida tare da jakata wasu su bakwai kamar yadda wani jami'in tsaro da mazauna yankin suka shaidawa sashen somaliya na muryar amurka na saro baki daya da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu a yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin maryan dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai julie lazarus gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washe rufe muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safin ku.